raga shirin fatawa daga malam mai na addinin musulunci masu haske gari duk mai son tambaya ya bugo a shirin fatawa idan ta shigo ya ji amsoshinta babu nawa raga shirin fatawa daga malam mai na addinin musulunci masu haske gari kuma so kusa ga shirin fatawa daga malam mai na addinin musulunci masu haske Maskan Afirka TV kira ko yana faɗin duniya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ku da wannan lokaci ku da sake saduwa da mu a cikin shirin fatawa shirin da ke tattaro tambayoyin da kuke turowa dangane da abin da ya shafi hukunce hukunce na ibada watan tsarki alwala sallah mu'amala zamantakewa kasuwanci saye da sayarwa da ma sabbin matsaloli da ka iya faɗowa cikin rayuwar mu. duba da yanayin ci gaba da Allah ya bai wa dan adam ta fuskar sifiri haka zalika amfani da kayayyakin na'ura wajen sauwaƙe abubuwa da dama shirin fatawa na yau ya karbi bakuncin babban malaminmu ashef dr bashir aliyu umar oon babban limamin masallacin alfukan da ke kano a tarayyar najeriya haka zalika kuma malami a jami'ar bayero da ke kano a tarayyar najeriya shek muna maka lalle marhabin a cikin wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ahlan wa sahlan wa marhaba Assalamu mana Allah ya saka muku da alkhairi wannan kafin mu tsunduma cikin tambayoyin masu kallo ana wani yanayi a kasar ta zaɓe wanda an riga an yi zaben eh, shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisu na dokoki da na dattijai haka zalika kuma nan gaba kaɗan zaben gwamnoni da kuma 'yan majalisun jihohi eh, na fuskanto al'umma su a da yaushe a kowane irin hali kuma al'umma na san su ji kira daga malamai da yanayin da suka tsinci kansu wani saƙo ne malamai za su ba su wanda zai iya zama mafita jan hankali ko lallashi da dai sauransu kuma na zamu bukaci jan hankali ko da na minti kaɗan ne kafin mu je ga fagen tambayoyi insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين to muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da aka yi wannan zaɓe lafiya kuma aka sanar da sakamako lafiya muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wata'ala da ya sa wato abubuwan da duk ake rarrabe a kai na irin abin da ka biyo baya na tashe-tashen hankula Allah ya amintar to Allah ya ƙara mana aminci da lafiya da kwanciyar hankali muka gode ma Allah akan wannan ni'ima Allah zai da ƙara mana wannan aminci da muke ciki saboda haka mu ci gaba da godiyar Allah ta hanyar wato komawa ya zuwa gare shi da rufe shi da dogaro gare shi da yawan addu'o'i da kuma barin saba masa domin Allah maɗaukacin sarki ya lullube mu da rahamarsa. waɗanda kuma suka samu wannan jagoranci sai su godiya ga Allah su san cewa wannan abin ya zo musu ne da nasara daga Allah ba da iyawarsu ba ba da ƙoƙarinsu ba ba da ƙarfinsu ba ba da dabarunsu ba abu ne wanda yake daga Allah to Allah yana son wannan gabawansa ya yadda cewa abin da duk na ni'ima daga Allah yake wa ma bikum min ni'matin fa min Allah babu wata ni'ima da ta zo muku face daga Allah take to yin wannan yana daga matakin farko na godiya to kuma mutum ya gode Allah sai ya kara masa kuma lallai waɗanda Allah ya ba su wannan abu a yi musu addu'a saboda amana ce mai nauyin gaske duk da waɗansu suna ganin abin da za su samu na irin wato kyakkyawan sakamako na office abinda ake cewa uh, uh, privileges of the office ah, a wannan ya kamata su duba ba su duba su ga nauyin nauyin da za su dauka domin wannan yanzu sun dora uh, wato sun sama kansu a wani a kangi ne wanda ba abinda zai fitar da su sai sauke wannan amana sun shiga wani kangi ne ya kamata su fahimci wannan mu kuma mu taimaka musu akan su soke wannan nauyi ta za mu taimaka musu ta hanyar mu taimaka musu wajen sauke wannan amana wanda duk aka je yanzu na san ana ta zuwa ana yi ma mutane ana yi ma wanda suka ci sawa su yan majalisa ne ko yan majalisar dattijai ko masu wanda suka samu shugabancin kasa ana zuwa a yi musu murna da sauransu to lokaci ne da an je za a yi musu kyakkyawar addu'a da kyakkyawar fata da kuma a nemi a samu su sanya wanda yake za su zamanto sila tsakaninsu da mutane domin jin koke-kokensu da sauraron korafe-korafensu da kuma sanin irin abubuwan da suke bukata ba su zamanto sun sa kansu a wuri wanda yake babu mai isa ya zuwa gare su ba domin wannan bala'i ne zai zamanto musu kuma mu gode ma Allah da mu musulmi ya zamanto cewar mun samu abin da da ake yi mana gori da shi akan cewa an samu a dan takara musulmi mataimakin sama musulmi wannan abu ne wanda yake wato ba zai taba yiwuwa ba a wannan kasar to har waɗanda suke zaune tare da su a wannan kasar suna maganganu marasa daɗi akan wannan majami'ansu waɗansu ma har da ɗaukan makami suna abubuwa na barazana da cewa wannan zaɓe dole sai sun nuna ma musulmi da musulunci a wannan ƙasa to musulunci da musulmi mu ba gaba muke da su ba zaman lafiya muke so a zaman da za a yi ma kowa adalci to bai kamata bai zaman to irin wannan ana irin su wanda muke zauna tare da su suna irin wannan kallo ga musulmi da musulunci a wannan ƙasa tamu to mu gode ma Allah da kan cewa Allah maɗaukakin sarki bai sallada waɗanda za su zamanto ba za su ji kanmu ba ba kuma za su yi mana rahama ba sai kuma mu yi addu'an kan cewa su wannan wanda Allah ya ba su zamanto wanda za su ji kanmu ne ba waɗanda ba za su ji kanmu ba za su yi mana rahama ba mun kasance muna ta addu'a wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna kar ka sallada akan mu wanda yake ba zai ji tsoron ka ba kuma ba zai ji kanmu ba to muna mu roki Allah kan cewa kar waɗannan su gabanni su zamanto irin waɗannan sannan kuma kamar yanda mu ci gaba da addu'a kan kamar yadda Allah ya tsallakar da mu wannan na wannan zaben shugaban kasan to wajen gwamnoni ma Allah ya tsallakar da mu kuma wanda Allah ya mana zaɓi ya ba mu wanda yake zamantowa shi ne zai zamanto ya fi dacewa ga maslaha ga ƙasa da kuma maslaha ga bayan Allah Allah ya mana zaɓi Allah kuma ya sa a yi zaɓen lafiya kuma lallai muna jan hankali ga jagororin siyasa kan su guji abin da zai kawo tashin hankali su guji mummunan tanadi domin duk wanda yake da mummunan nufi to Allah ta'ala ya ce wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli duk wanda wato yake mummunan makirci mummunan shiri hmm. to ba zai halakar da kowa ba sai kansa hmm. mummunan makirci sai halakar da shi hmm. su nuna ma Allah alheri sai Allah ya ba su alheri Allah ya ce in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum idan Allah ya san alheri a cikin zukatanku to zai ba ku alheri fiye da abin da aka karba daga gare ku saboda haka su su dukkan 'yan takara da mabiyansu su sanya alheri a cikin zuciyarsu kada su kullaci shirri na kan cewar za su yi abubuwa na kone-kone da take da sare-sare da kashe-kashe mutuna abinda abdullahi bin umar ya ce lokacin da ake kokarin yi masa mubaya ya zamanto khalifa da yake lokacin fitina ne yace in dai har sanya shi halifa zai kai ya zuwa ga azubar da jinin mumini guda daya to baya shi da bukatar wannan matsayi amma nan sai ka ga waɗansu suna ganin kan cewar har tutuwa suke yi kan cewa sun kashe adadi mutane kaza kafin su tabbatar da kujera ga kansu to wannan irin wannan al'amari na za su kai wannan nauyi na za su kai wannan nauyi a wajen Allah ko mun gani kuma ya kamata a ce sun gani duk waɗanda suka yi irin wannan ya karshen su ya kasance kafa mu manta fa a duniyar nan fa akai fir'auna a duniyar nan aka yi namarod a duniyar nan aka yi jabbirawa mm. ya suka kare mm. uh, gashi nan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ku aka akhza azizin muqtadir muka kama shi kuma dake shi don ƙa'irin ta wanda yake ubangiji mai buwaya mai cikakken iko mm. to dankar Allah inna ba fashe rabbika la shadid dankar Allah mai tsanani ce uh, saboda haka ji tsoro musamman da yan uwan yan siyasa musulmi su ji tsoron Allah su tsaya su yi abin da yake zai tabbatar da maslaha ga al'umma baki daya in ya alami lahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum Allah ya mana jagora Allah ya aiki da duk abin da ake koyar da mu malam mai tambayar farko zan fara tambaye ne daga birnin Gondo na jihar Kebbi da ke tarayyar Najeriya mai tambayar take cewa malam an karantar da mu cewa idan mutum ya yi sallah ya zauna inda ya yi sallah yana addu'a to mala'iku za su ci gaba da nema mishi gafara to malam idan mutum yana idar da sallah sai wani uzuri ya kama shi wanda ya yi magana amma bai tashi a wajen ba kafin ya yi addu'a kafin ya baki atu salihat shi malam mala'ikun za su daina nema mai rahama saboda ya yi magana a yin magana bayan sallah ba ta yankewar istighfarin mala'iku abin da yake yankewar istighfarin mala'iku abu biyu ne kamar yadda ya zo a hadisi a matsawar bai tashi ya bar wajen ba mm. matsawar kuma wato bai yi hadasi ba bai mm. karya alwalarsa ba da rihi uh, saboda wannan rihin a mm. uh, mala'iku suna cutuwa da abin da yake cutar dan adam wannan warin da zai yi wato ya kamata ya ladabi shi yasa ciye-ciye din nan ba shi da alheri mutum ya kame musamman ko don saboda ya tsare tsarkinsa wato ya guji a irin wannan don irin wannan shine zai hana maka istighfar abinda zai hana maka istighfarin mala'iku kenan da nemawar rahamar su da suke maka kamar da zo a hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu cewa idan mutum ya idar da sallah mala'iku ba za su guce ba suna cewa Allahumma firlahu lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alaihi malam yuhdith fihi a wata riwayar malam a aw yu'zi fihi matsawon bai tashi ba ko kuma ya cutar to cutarwar a duk da yake wani yana magana ne akan masallaci to amma hatta mace ma a gida wajen masallacinta zai yi wannan wato cutarwar shine cutar da abokan zamansa ta hanyar ya yi rihi wanda yake warin zai dami waɗanda suke zaune tare da su to duk abin da zai damu bani adam musamman bayan allah da suke a cikin masallaci to mala'iku ma abin yana damun su Eh, kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu ibnu adam banu adam mala'iku suna cutuwa daga abin da yake cutar da bani adam Allah saka da alheri kuma tambaya ka bake cewa assalamu alaikum warahmatullahi ina yi wa malam fatan alkhairi ah, da kuma kuma ma'aikatan Africa TV sai tambaya ta ita ce ah, mai ciki da bata yi azumin Ramadana ba ah, a bara kenan kuma Eh, bana ma ba za ta samu ramawa ba shin za ta iya yin ciyarwa eh, Allah ya mai da malin gida lafiya ita wannan tambayar kowace muna yawan amsawa duk wanda yake da uzuri eh, ba zai iya azumi ba ba zai tafiya zuwa ga ciyarwa ba har sai tukuna ya tabbata kan cewa ba zai taba iya yin azumi a rayuwarsa ba wanda ba zai taba iya yin azumi a rayuwarsa ba saboda tsufa ko saboda rashin lafiyar da ba zai samu waraka da babu ba a kaunar waraka daga gare shi wanda likitoci suka yi shaida cewa ba zai iya azumi ba to shine zai koma ya zuwa ga ciyarwa amma matsawar mutum uzurinsa yana uzuri ne wanda yake zai iya kaucewa kamar uzurin ciki kamar uzurin shayarwa kamar uzurin rashin lafiya duk wannan za su iya kaucewa to idan suka kau mm. to sai mutum ya rama mm. na haka ba abinda ita wannan za ta yi shi ne ta kirga ranakun da na bara da suke kanta da kuma waɗannan wanda za su zo mm. daga zarar ta samu tazarar haihuwa ta samu ko kuma a ta samu babu ciki din babu shayarwa tana da karfin da za ta yi azumi sai ta rama waɗannan ranaku wanda suke kanta ba za ta tafiya zuwa ga ciyarwa ba sai har idan tukuna ya kai ba zai yi ta azumi a rayuwarta ba Allah ya saka alheri wannan tana da tambayoyi guda biyu a akan dai zamantakewa take cewa assalamu alaikum wa warahmatullahi mana ina muku fatan alkhairi wannan tambaya ta ita ce mijina ne bukace ni to ina da yarinya jaririya tana kuka sai ne kokarin da lallashe ta shi kuma ya nuna kamar kawai ƙara in kyale ta ta kukan ne kuma sai na kasa yin haka shi malam hakan da na yi ina da laifi tambaya ta biyu kuma ta ce da allah malam ya ja hankalin maza wani lokaci a wajen mu'amalar aure ta ce kamar nata mijin yakan neme ta ko tana harin rashin lafiya wanda hakan kuma yakan wahalar da ita amma shi ba ruwan shi Eh to a dangane da yana ne ya nemi matarsa kuma a yarinya tana kuka ta je ta rarrashe ta wannan haƙƙin yarinya din ne kuma shi ma ai ba zai samu ya sake ya samu biyan buƙatarsa ba tare da matarsa idan ya zamanto hankalinta baya tare da ita a lokacin hankalinta yana wajen yarinya da take kuka kuma allah ya yi uwa mai rahama ce mai jin ba zai yiwu ba ta shagaltu da wani abu ba zai yi ta shiga cikin wani abu ba alhali yadda tana kuka a tausayi zai hana ta ce wannan sauraka wannan uzuri ne a gare ta don ta jinkirta wajen amsawar bukatarsa har sai tukuna ta tararra shi yarinyarta sannan ta zo ta amsa ma bukatarsa wannan uzuri ne gare ta a cikin shari'a tunda ai ya'ya suna da haƙƙi a kan iyayensu ya'ya suna da haƙƙi a kan iyayensu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi ita mace wato mai kula ce mai kulawa ce an dora mata mai kiwo ce amana aka dora mata akan abin da ke cikin gidan mijinta da kuma a cikin 'ya'yansa saboda ka 'ya'yan amana ne yana daga cikin kuma kula da amana din abin da zai tsare abin da zai tabbatar da maslahar su yi wannan kuka da ita yarinya take ko rashin lafiya ne ko yunwa ce mm. ko wata damuwa ce to sannan tambaya ta biyu don gane da waɗanda suke neman saduwa da iyalansu alhali ba su da rashin lafiya shi ma wannan gaskiya akwai nau'i na rashin jin kai a ciki tunda wannan mu'amalar auratayya abu ne wanda yake dukkan ɓangarorin ya kamata a ce sun yi a lokacin da suke cikin nutsuwa da lafiya da buƙatar juna amma ya zama tokancewa buƙata ta ɓangare ɗaya ce wannan bai dace da rahamar rayuwar aure ba bai dace da ma'arufin da Allah ta'ala ya ce wa lahunna mislu allazi alayhi bil ma'ruf su ma suna da haƙƙin kyautatawa irin kwatankwacin da ake da haƙƙi a kan su na su kyautata eh, don haka idan mace ba ta da lafiya sai a yi mata uzuri kuma idan rashin lafiyar ya sa ya zama tukanta ba ta amsa buƙatar mijinta ba saboda rashin lafiya tana da uzuri a wajen Allah ah, saboda shi rashin lafiya uzuri ne hatta a wajen waɗansu ayyukan ibada hatta a wajen ayyukan ibada a rashin lafiya yana zamantowa uzuri Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba a cikin shirin fatawa ke ita ma dai ta shafi zamantakewan na aure ta ke cewa assalamu alaikum warahmatullahi barkatuhu amma da ina tambaya ina da ɗaɗin shekara biyu da rabi ya iya magana sosai wani lokaci sai ya ce min yana son zai yi bayan gida ni ina ɗaki shi kuma yana waje na ce mishi to ya in cire mishi wando a ko da ya zo a shi ya fara bayan gidan ya bata min tsakar gida ya bata min ɗaki to sai na ce ni kuma sai na da shi baban ya ce idan na da shi shi ma sai ya da ke abin da mahaifin nan ya yi ya yi daidai to ta kawo kara <laughs> to eh, abin nan a wannan baya daga cikin abin da zai sa miji ya daki matarsa baya da cikin abin da zai sa miji ya daki matarsa to sai dai kuma ke ma idan miji ya ce miki karki da eh, karki da yaro ai sai ki hakura mm. hata ya zaki sa shi har ya kai shi zuwa ga cewa in ya dake in kika dake shi shi ma sai ya dake ki ah, wannan nau'i ne na kin nuna masa tawaye mm. saboda haka yayi irin wannan so me tambi halatta mace ta yi ma ah, mijinta tawaye ba ta nuna masa kiri-kiri rashin biyayya ko rashin daukan umarninsa. Allah ya saka da alkhairi sai wani mutum yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ah, malam idan mutum bai yi zaɓe ba ya yi laifi sai kuma tambaya ta biyu bari mu amsa ta ɗayan tu akan abin da ya shafi zaɓe E to a gaskiya ba za a ce ya yi laifi ba mutlakan kamar kuma yadda ba za a ce bai yi laifi ba mutlakan da shi dai zaɓen nan wato fardu kifaya ne dole ne musulmi a samu su haɗu su yi mm. idan kuma ba su tsaya sun yi ba duk al'umma ta yi laifi mm. amma idan suke waɗansu za su ɗauke ma waɗansu amma yayin da ya zamanto cewar ana fuskantar kalubale na kan cewar waɗansu waɗanda ba musulmi ba sun sha alwashin kan cewa sai sun kada musulmi a cikin zaben a mm. lokacin nan kuri'ar kowa na musulmi tana da amfani kuma mutum ya yin zaɓe ɗin idan mutum ya yin zaɓe ɗin a tare da wannan bukata da addinin musulunci yake da shi mm. da al'umma musulmi take da shi ga ƙuri'ar kowa to a lokacin nan sai ya zamanto ya yi laifi a kan rashin wato taimaka ma al'ummar musulmi Ah, da rashin damuwa da sha'aninsu rashin damuwa da sha'aninsu bayan kuma duk wanda yake bai damu da sha'anin musulmi ba mm. to baya daga cikin su kamar yadda ake ah, kamar yadda ake faɗa duk da yake ana danganta abin a matsayin hadisi amma ba hadisi bane na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai halatta ba mutum ya zamanto kan cewa ba shi da damuwa ba shi da kulawa ba shi da kishi ga abin da zai shafi al'ummar musulmi kuma rashin zaɓe ɗin yana daga cikin abin da yake nuna wannan musamman yayin da al'umma take bukata ke fuskantar barazana kamar yanzu yadda musulmi na ƙasar nan suke fuskantar barazana akan sha'anin zaɓe ɗin na'am Allah ya saka da alheri sai mai tambaya ta gaba ke cewa ah, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu ah, ya halatta na sa turare a cikin ah, idan ina itikafi kamar turaren humra Ah, wanda ba wai na shafawa a jikin kaya ba eh to idan turare ne wanda yake zai gusar da warin jiki mm. ah, ba turare ne wanda yake zai rinka tashi janyo hankalin mutane ba mm. babu laifi kuma idan musamman wajen itikafin in yi zaman tokan cewa wajen mata ne kawai mm. ba maza da mata ba ba turare ne wanda zai janyo hankalin maza ya motsa musu sha'awar su ba to babu laifi in kamar irin dan deodorant nan ne wanda mace za ta sa ya gusar da warin jikinta amma kamar shi wanda take faɗa shi humra din ai shi wannan yana a turare ne wanda yake janyo hankali mm. yake janyo ana jin kanshin sa koda daga nesa ne mm. to nan gaskiya to wannan mace ta guje shi yayin da za ta je wajen ibada balantana tana cikin masallaci din wajen ibada ta Allah saka muku da alkhairi yau masu kallon lokaci da zamu bude muku layin waya domin shigowa ku yi tambayoyinku kuma yanzu haka kai tsaye muna da malam Ali Ya'u malam Ali barka da shigowa ta mala yana amsa amin tambaya bismillah wallahi na mutum a rubuta da kuma sun na kwakwalwa da yake gabatarwa na'am ba na ne tambaya da annabi ina tambaya ta akan ba wani me sai ta tambayar ta ka bisi kamar idan idan idan aka mutum a yankuwa na har a wuce kafin mhm. na'am to a yanzu rana ya kamata kafin to insha Allah za ka ji amsa insha Allah ko wata tambaya da amma da safe da safe bayan sallar asuba kenan ko na'am bayan sallar asuba to insha Allah insha Allah za ka ji amsa ina ganin bari mu sake karanto tambayar rubutacciya guda ɗaya kafin wata waya ta sake shigowa sai mu haɗa wani mutum da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina gaisuwa da fatan alkhairi ni ne muhammad jamil daga birnin cape town tuna ganin malam muhammad jamil mun amsa wannan tambaya ta ka ta rubuto sabuwa na masana wa alaikum assalam wa rahmatullah eh filin fatawa na afirka tv bismillah ina ga da malam Allah ya yi shi da lafiya yana amsa malam wannan ina da wata tambaya bismillah mun koma sabuwar anguwanni na'am to anguwan akwai masallaci guda ɗaya hmm. to masallaci da ya kasance kamar masallaci da ke can gari ta mm-hmm. da wasu ana na ta da sallah da asuba aka yi addu'o'i kamar yadda ake salatu ki da sauransu hmm. kuma an kira su aka yi a sauransu hmm. to ya halitta in ka ci ka bi sallan asuba in aka idar da sallah ka tashi kawai ka yi tafiyan ka ba ta hanyar tuni ba da sauransu ko kuma kawai ka tafi masallaci can mai jin kana alisun na ka je ka yi sallah addu'o'in liman ne zai ce kowa wane karanta kowa ya karanta kaza kafa kaza ko kuma dai zai daga hannu ne na yi ana cewa amin ah, eh, ana cewa a karanta kaza kafa kaza kafa kaza kari da sauransu hmm. liman wani lokacin liman wani lokacin aka kasance ya kasance liman liman bai zo ba hmm. kamun wani ɗalibin da aka yi jan lafi wanda ma kuma aka shi ma dinki a yi lafiya hmm. a kan kamanta to insha Allah za ka ji fito mala akai in gode sosai in gode na'am ah, malam kafin mu yi nisa wannan malam aliyu ya'u yake cewa mutumin da aka yi mishi aihuwa ranar alhamis da safe wani lokaci ya kamata ya yankan akika yankan shi abin suna hmm. mu wanda aka yi masa haihuwa a mafi ingancin magana ta malamai shine ranar bakwai ga wata saboda haka ran bakwai ga haihuwa saboda haka wanda aka yi masa haihuwa ranar alhamis da safe hmm. zai kirga ranar alhamis ita ce ranar farko saurakaran laraba shi ne juma'a a ran alhamis farko farko juma'a biyu asabar uku lahadi hudu litinin biyar talata a shida laraba bakwai wannan ke ganda wanda ke so a yi fito wannan shi ne abin da jumhurin malamai suka tafi a kai jumhurin malamai akan haka suke masaba malikiya su ne suka saba su a wajensu idan aka yi haihuwar bayan sallar in bayan sallar asuba ne mm. to ba za a kirga da ranar haihuwar ba mm. saboda haka wannan tun da ya ce ranar alhamis ne da safe ba za a kirga da alhamis ba sai a fara girgawa da ranar juma'a juma'a ɗaya mm. asabar biyu lahadi uku litinin hudu talata biyar laraba shida alhamis bakwai yawanci a nan mu haka ake idan kuma kafin sallar asuba ne to sai a kirga da ranar alhamis din ka in ranar alhamis in ranar dare ne daren alhamis kafin sallar asuba in kafin sallar asuba to sai a kirga da rana sai a kirga da ranar alhamis sai ya zama to kamar kaulin jumhur su ma sai ya zama to an yi ranar laraba za a yi suna eh, bambancin kawai yana zuwa ne akan sallar asuba idan bayan sallar asuba ne a mm. wajen malikiya to ba za a kirga wannan ranar ba Eh, saboda haka sai ya zamanto ran alhamis aka haihu ran alhamis za a yi suna eh, amma inda daddare ne laraba za a yi suna eh, Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah malama ya sha mai ce tambaye ki wannan tambayar da tambaya ta shi ne hmm. da aka ina so malam ke mun cikakken bayani akan da ta asali da don mutum a ce yana yi dama kusa to rana kuma da ya makara bai tashi ya yi sallah da wuri ba zai iya yi ba ta ko kuma lokacin ya kuma to insha Allah za ki ji karin bayani sannan kuma sai malam ni ce wannan bai an da ya ta yarda da addu'a ah. na samun karuwa to la cikin da Allah alhamdulillah an dace Allah raba lafiya amin insha Allah eh, to Allah to gode sosai Aisha mun gode sosai na'am tambaya ta biyu da ta shigo wani ke cewa ya tare a sabuwar anguwa ina fahimta kuma yana sai ce masallacin da ya fi kusa da shi mm. idan aka idar da sallah ana yin addu'a bayan sallah ta jama'a bayan nan kuma a zauna a yi ta zikiri da salati din na wazifa sai ke cato to malam mutum zai iya ana gama sallah ya tashi ya ficewar shi ko kuma ma'ana ina jin Allah yana sai ko zai iya zama ko ya zauna bai yi addu'ar ba ko kuma ya haƙure ta masallaci da yake nesa amma kafin mu amsa mai akwai waya da take shigowa yanzu assalamu alaikum warahmatullahi malam najib sai ina tambaya ne game da auction aha auction na auction eh na eh kamar da akwai auction din da ya halatta haka to kayan kamfani ko gwamnati a yi gwanjan su ko na'am ko na ofis haka? da ɗan mm. ba da misalin kai wanda kake tambaya a kai mana kamar ce zane-zane haka ya da ya saka shi sun ya dinga yana kamar saka farashi wanda yana sa wanda ya farashi na kira matsayin shi sai a ce an kira da wanda ya sa kuɗi mai yawa haka amma kuma option din ya zama na kuɗin sadaka za a yi da shi to amma misali me aka zana misali bishiya kaza da sauransu duk kamar zanen ƙasar ƙawata kuma to insha Allah za ka ji ƙarin bayani za ka ji ƙarin bayani akan option din da insha Allah za ka ji ƙarin bayani amin ya rabbal alamin amin amin mun gode su sima da ji na malam tambayar da shi wannan mai a batun masallaci ya tare a sabuwar unguwa mm-hmm. a masallacin da yake babu a ka'ida a kan masallacin da zai je na kusa da shi ya kamata ya je ko kuma na nesa bal koyaushe ma masallaci ya nesa da shi ya lada um, amma kuma shi kansa masallacin da yake kusa da shi akwai fa'ida a kan yin sallah a ciki saboda karfafa dankon zumuncin makwabtaka wanda ake sallah tare da su wanda suke makwabtan masallaci kuma shi mm. ya riga ya zamanto makwabcin masallaci saboda kusancinsa shi kansa ya kulla dankon dangantaka da zumunci tare da su abu ne wanda yake ana son sa to sai dai kuma abubuwa da ake wanda yake suka saba abin da yake shine sahihiyar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yadda ake yin sallah din shi kansa wannan abin la'akari da shi ne to amma maganin wannan ba kaurace ma masallacin ba yana zaune a cikin masallacin kuma Allah ya bashi hasken ilimi har sai ya kai ya zuwa ga zai iya tasiri a kansu kan a canza yaya zai yi idan aka yi idan da sallah bai dace ba su addu'o'in da suke yi da ta jam'i a ce a karanta kaza a karanta kaza kada ya bi su akan wannan tunda wannan abu ne wanda yake malamai sun yi inkarin sa akan shi daga cikin bida'a kamar yadda yake sahihin magana a masabar Imam Malik rahmatullahi alaihi sabanin masabar su Imam Shafi'i da suke ganin babu laifi a yi irin addu'a a tare bayan sallar farilla a masabar Imam Malik bida'a ne hmm. wadda take ba a son a yi bid'a a makruha to abin da yake a haƙƙi a kansa a lokacin yayin da ake wannan shi sai ya tsaya ya aftar ɗinsa na bayan sallah wanda suka zo a cikin sunna kada ya bi su kan ai addu'ar da shi ya tsaya ya yi tasa addu'ar amma kada wai su tasu addu'ar da suke wadda take bata da asali ya sanya shi ya tashi ya fita daga masallacin saboda a cikin tashin sai fita daga masallacin zai kubtar ma da kansa istighfarin mala'iku da hmm. suke masa in ya ci gaba da zama da kuma yin addu'o'i da suka zo na sunna sau da ka tsaya addu'o'in sunna shine daidai kuma har Allah ya kai lokacin da zai zamanto wato ana samun daɗa ƙara wayewa mm. da ana da ƙara samun fahimta da sani mm. wanda har zai sa a bar abubuwa irin waɗannan abubuwa waɗanda suke wato ba su da asali a cikin sahihiyar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka da alkhairi har yanzu akwai tambayar malama Aisha da take cewa tana son cikakken bayani akan abin da ya shafi rakatan fajiri hmm. da kuma ta kasa tambayar kan cewa dai idan rakatan fajiri ta kubce ma mutum eh, ya makara daga sallah asuba ya hmm. bi ita ita raka'atul fajr ta daga cikin sunnoni ratibai ma'anar sunnoni ratibai waɗanda sunnoni da ake so mutum ya dawwama a kansu hmm. wanda in har sun kubce masa ma zai rama su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalarta ya ce surata a tail fajir din nan khairun min duniya wa ma fiha sun fi duniya alheri da abin da ke cikin duniyar baki ɗaya idan mace ta tashi ta yi jinkiri tana jin tsoron makara ba ta raka tail fajir ba mm. to idan lokacin da ya rage mata kafin rana ta fito ba mm. zai kai ta raka tail fajir ba ta samu raka a farko ta sallar asuba in lokacin ba zai ta zuwa ga haka ba to sai ta hakura da raka'a ta alfajir sai ta yi sallar asuba amma in har za ta iya samun raka'a uku kafin mm. fitowar rana bayan ta yi alwala ta sa kayanta ta fuskanci alkibla mm. abin da ya yi mata na sauran lokaci zai yiwu ta samu raka'a uku raka'a biyu raka'a ta alfajir raka'a farko ta raka'a sallar ah, raka'a daya raka'a farko ta sallar asuba to sai ta yi raka'a ta alfajir sannan ta yi sallar asuba idan kuma lokacin ba zai kai haka ba sai kawai ta sallar asuba sai ta zauna bayan sallar asuba in rana ta ɗago sai ta rama raka a tayin fajiri nan na sakar alheri amma na najib da ya yi tambaya akan auction sai na ce ya dan ba da misali na bangaren da yake so mm. me za a ce mai akan eh auction ya ɗaya daga cikin hanyoyin ciniki wanda shari'a ta yarda da shi shine ake ce masa bai'ul muzayada mm. bai'ul muzayada ciniki wanda ake kari a fitar da haja a ce gashi nan za ka sayar da ita ga wanda kudinsa ya fi na kowa mm. to ya halatta da sharaɗi biyu sharaɗin farko ya zamanto babu najash a ciki najashu shine wanda yake shi ba shi da buƙatar saya ya zo ya rinka ƙara kuɗi mm. don ya ruɗi mutane wani lokaci ya zamanto da haɗin bakin eh, shi ne sayarwa da ke sanya ɗan koren sani sai ya rinka ƙari domin a ɗaukaka farashi domin aka yi wannan in aka tabbatar kan cewa an samu wannan a cikin cinikin auction din mm. to za a za a ɓata cinikin mm. ko kuma a ba ma shi wanda aka cuce shi ya zama to yana da khiyar mm. kan cewa wannan ƙarin da aka yi sai a rusa shi ya zama to an sayar masa da ita akan abin da yake shine kimarta a kasuwa a sharaɗi na biyu kuma ya zamanto babu wato a babu nufin cuta kan cewa ya yi niyya ya yi option ya yi bai ulmuzayada daɗi ne domin wato domin ya cutar da da bayan Allah da abin da yake akwai cuta a ciki na shari'a ba a yadda da shi ba to ya cika wannan sharaɗi ba halatta a yi a irin wannan ciniki nau'i ne na hanyar a nau'i ne na ciniki wanda aka yadda da shi a cikin musulunci akwai cinikin muzayada akwai cinikin munakasa akwai cinikin musawama akwai cinikin murabaha ta hanyoyi ne na ciniki da shari'a ta yadda da su Allah ya saka da alheri ya saka da ah, sai ba mu bude wa masu kalolai domin shigowa sabbin tamboyi amma kafin nan bari mu rage wasu daga cikin rubutattun tamboyi da suka shigo wani ke ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan kun wani lafiya ina yi wa dukkanin ma'aikatan Africa TV siri baki ɗayan su fatan alkhairi sannan kuma mi mun gaisuwa ta zuwa ga babban malami Dr. Bashir Aliyu Umar Ah, ina masu fatan alkhairi kuma Allah ya kara marayuwarsa albarka baki da daga Yahya Ahmad Muhammad to malam Yahya Allah ya saka da alkhairi dan gida ne shi ma ah, na'am sai mai tambaya ta gaba ke ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, malam ina muku fatan alkhairi tambaya ta ita ce idan ina sallah na yi raka'a daya na tashi na karanta fatiha sai na manta ban yi sura ba ya zan yi in gyara eh idan a raka'a ta biyu ka manta ba kai sura ba idan har ka yi ruku'u to sai ka wuce ta sallar taka mm. ka ci gaba da yin sallar taka ka bar sura ka bar tsayuwa domin sura mm. to sannan idan kai tahiyar karshe kafin kai sallama sai kai sujada qabla salam wannan shine mazhabar malik a cewa idan mutum ya bar sunna guda biyu to sai su sujada kablar sana sabanin sauran malamai a masabar imam ahmad da imam shafi'i a ita wannan sunna ba sai an yi mata sujada kabli ba babu komai tunda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya kwanan abin da ya sauƙaƙa gare shi na alkur'ani to kuma in ya karanta fatiha kenan ko bai karanta sura ba ba za a buƙace shi ga yin sujada a kabli ba amma dai abin da yake mafi ihtiyati mm. shine masabar imam malik saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya sunnata yanda yake yin sallah mm. raka a farko da ta biyu yana karanta fatiha da sura baya tsallakewa ya zama ya karanta fatiha kawai mm. saboda haka a nan wajen saboda karfin wannan sunna da dawwama annabi sallallahu alaihi wasallam a kanta idan mutum ya bar ta bisa rafkanwa to sai ya sujada kafli kamar yadda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya bar wani abu na sunnoni a cikin sallah mm. na wajiban sallah sunnoni su ne wajibai a wajen sauran malamai yana yin sujada kafin sallama yana mm. sujada ta eh. samun wayoyi sun kara shigowa da wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa alaikum salam a rage sautin talabijin a ji mu ta waya wa alaikum salam wa rahmatullah maman nafisa a rage sautin talabijin a ji mu ta waya mana to bismillah ita mbe ki ina mutum ya gajiya alhamdulillah lafiya kalau ina wa ma'aikatan alkhairi amin don Allah ina so a taimake ni da lambar mana ina da ɗan damuwa wanda nake so ya yi bayani da mana don Allah a ce to ya sai ki bar lambar ki a control wajen wanda suka dauki waya suka hada mu da ke insha Allah sai ku yi magana da su to to mun duk to ya yi su sai na saka alheri a cikin tambayoyi da suka shigo eh, bari mu dan duba wanda suka shigo da dan dadewa wannan ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka muku da alkhairi na masalamu alaikum wa rahmatullahi Allah saka muku da alkhairi malam menene hukuncin namijin da ke nuna wa yaransa cewa uwarsu ba kowa bace a gurinsu har ya kai idan uwar ba ta nan sai ya dinga zaginta a gaban yaran kuma akwai ma karami kuma karami daga cikinsu yana jansa gefe yana yin shi tambayoyi dangane da mahaifiyarsu ko kuma idan idan ta saka su aiki sai ya ce karatu za su yi kuma ba lokacin ko da ba lokacin karatun su bane wannan ai yana bukatar aladabtar da shi wannan uba ne wanda yake tozata tarbiyyar 'ya'yansa ta yaya za a yi ya wadda ita ce ta fi haƙƙi a kansu bisa shi mm. uwa ta fi haƙƙi a kan 'ya'yanta bisa uba amma kuma ya zamanto yana nuna ma 'ya'ya wato su zamanto marasa biyayya marasa girmamawa mm. ya zuwa ga mahaifiyar wani ai cutar su yake yi mm. kuma irin wannan shi ne idan wato irin wannan ya kamata in akwai hizba a wajen a kai shi kara wajen hizba ko a kai shi kara wajen limamin garin don a ja kunnansa a yi masa fada a ladabtar da shi akan abin da yake don wannan barna mm, ce abin da yake da kuma cutarwa ga waɗannan ga tarbiyyar waɗannan yara bai dace a matsayinsa na uba ya wannan ba kuma ya ji tsoron Allah domin Allah zai tambaye shi akan waɗannan yara waɗanda suke karkashinsa. a rajulu ra'in fi baiti yau mas'ulun an ra'iyyatihi a mutum namiji wato a makiyayi ne a gidansa kuma za a tambaye shi akan kiwonsa gidansa ya hada da 'ya'yansa da iyalansa to za ka ji tsoron Allah akan wannan amana da Allah ya danka a hannunsa kada ya tozarta tarbiyyar su ya bata tsakanin su da mahaifiyar mahaifiyarsu Allah ya saka da alkhairi akwai waya da take jira mu akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah na'am malama Aisha assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah aisha ce ka kan dawowa na'am bismillah malam yau wannan shi tambayar da kan gane wa malam hmm. ai ba danni nake ne ba tambayar da a akan da ka ta na'am ba danni nake ne ba hmm. ya yi magana a kan fitan lokacin sallah ne shi malam daga zarar rana ta fito lokacin asuba ya kare to idan ya zamanto oh. kafin ki gama raka a ɗaya rana za ta fito akan haka malam ya bada eh, amsa. Eh, to sai kuma kanta sallar wani haɗi ta ma? Na'am. Yaushe ne ita kuma iya lokacin ta ita ma? To insha Allah ku zaki ji. Insha Allah ku zaki ji malam Aisha. Addu'a ba mu manta ba a ƙarshen shiri za yin Allah ya yarda. Ta. Aha to ya insha Allah to muna godiya. Muna godiya. sai a cikin rubutun tambayoyi da suka zo har yanzu akwai mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina gaida babanmu profesa bishir aliyu umar ina roƙon alfarma ina neman addu'a daga wajen mala allah ya buɗa mini na samu aiki don na ya aure na gama karatuna amma har yanzu ban samu aikin ba kuma har yanzu ban yi auren ba don Allah malam a taimaka min da addu'a na gode Allah ya saka da alkhairi kafin bari mu amsa mamun mu da assalamu alaikum lafiya kalau mamun to mun gode amin amin ya rabu amin amin akwai tambaya na'am wannan akwai wata ƙwarar mahaifiyata ne da ya yi wasu shekaru da yanzu. Wannan da mutu an da a jirgin sama. Akwai yawon da ke wanda lokacin da a yi a cikin Ramadan. Mm. Za a yi da wajen Ramadan amma ya shigo sunan shi ya shigo cikin da su. Da shi samun ta yi tsarin alwala. Na'am. To, da kamar sun ji sun haɗuwa da rashin lafiya rashin lafiya kai. وبيوانا زيونا أمي da ba ba. a ƙarshen da mm. ya da ba. da ana ba. yi a kai. To da ketika ai sebagai ai dia orang yang ada tunda bayan azumin kaɗan a rasu. To sai kuma da bayan yi wanda zai yi kasu da haka ne har yanzu zai da samu mai turawa da cewa na fi ne kina da cewa kuma ina da tambayar da ba ta yi saboda baya wajen. Ko ta yi bayani da kan cewa wani yana idan da ta rasu shi ne azumin da ta sha. Kuma azumin da ta ke ɗaukar su ne kaɗan da bayan da yanzu ita ba ta rasu ita ba ta kai kawo kawo su to gudu shirya da ke kuɗi wajen abin ma ne da rabuwa ta kai ni na kuɗi da ramin cewa akwai ɗan mafafai da amma wata a da kuma yaran ta guda biyu ne yanzu ta ya ɗaya ma wata ce da ya shekara goma sha takwas ko sha tara ɗaya har yanzu ba bai bai wuce shekara ka sha sha biyu ba haka Na'am. Abin da za ki mana ma'ar daga daga ɗan da ta aifa na ƙarshe din ba? zuwa lokacin da ta an kai shekara nawa a wajen aibu a wajen aifuwa ta rasu na biyu a wajen aifuwa na biyu to amma a aifuwan yayan shi ne ta fara shan azumi na aihuwa na uku ne ta rasu eh to a wanne eh, a ne ta fara shan azumi to a na biyu ne ta sha azumi to daga na biyu zuwa rasuwanta tun da kin ce rasuwanta yanzu shekara bakwai idan yaron ya kai shekara sha biyu to mu ce daga daga aifuwan shi zuwa rasuwanta shekara nawa shine lissafin da ake bukata a wajen ki yanzu eh, shekara biyar tsakani to kuma a shekara biyar din nan ta yi ta fama da rashin lafiya duka kusan a jere ana samun sauki ta kowane shekara tana sha to shi ke na zamu za su ji na'am to za ki ji amsar da malam zai bayar za ki ji malam zai bayar to bismillah na'am yaro ya da ya taushe don Allah ya ya da ya yi ya da hmm. da ya yi ya ya da ya ya ya ya riga kuma ya ba su shi. Hmm, da sai dai ta kyautar ji hukuncin daga barno ko yobe to insha Allah zaki ji amsa daga wajen malam amin ya rabbal alamin amin amin yana ganin masu waya sai zama wannan ce waya karshe da zamu amsa ba sai an saka wata waya ba ah, dakta akwai wanda ya nemi addu'a amma za mu dawo mishi mm. eh, tambaye ta farko akan wadda ake bi azumin nan wadda ake bi azumin saboda eh. mu ta samu sauki ne bata rama ba eh, wato shi a kauli biyu ne na malamai akan wadda take da azumin ramadan a kanka shin waliyanta za su rama mata ko ba za su rama mata ba mm. masabar imamu shafi'i da imamu ahmad za a rama mata mm. masabar imam malik ba za a rama mata ba kuma sun ɗauki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyuhu akan azumin bakance wanda ya mutu akwai azumi a kansa waliyinsa zai yi masa azumi azumi wannan akan azumin bakance ne hmm. amma azumin farilla ba a rama wa mutum azumin ramadan Mm. wannan shine a masabar imam malik kuma shine mafi inganci da shi je nake fatawa akan wannan matsala aka tun da azumi ne wanda yake na ramadan wanda har ba ba kuma wanda daga ciki da uzuri wanda daga ciki ba uzuri wanda take da uzuri saboda rashin lafiya kamar ramadan din karshe da ta ce ba ma ta samu ta yi ba saboda uzurin mm. rashin lafiya saboda haka bayan ramadan din ta rasu abinda dama wajibinta ba shine kwanakin ramadan din ba tunda ba ta da lafiya wajibinta fi ayyamin ukhar waɗansu ranaku to ba ta samu ayyamin ukhar ba mm. na ka tana da uzuri wajen Allah jalla wa amma waɗancan sauran azumi wanda yake ta sha ya kamata a ce ta azumce su to wannan al'amarinta yana wajen Allah jalla wa ala akan azumin da bata rama ba in Allah maɗaukakin sarki ya so ya yafe mata in kuma Allah maɗaukakin sarki ya so in tun da bata da uzuri akan wannan Allah maɗaukakin sarki ya kama ta akan wannan amma baya daga cikin azumin da wato waliyin mutum zai rama masa wannan shine abin da yake mafi inganci kuma shine zaɓi wajen fatawa dangane da tambaya ta ta biyu mm, ta ƙarshe mm. akan ya an ba yaran ta kyauta bayan an ba ma yaran ta kyauta taron cewa ba za a karba ba mm. wannan rantsuwar da ta kuskure ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban kyauta saboda ka ta hana a ta kyauta wannan in dai ba tana gudun cewar za a yi mata gori za a yi musu gori ba ne ko akwai mm. wata cutarwa ko kuma kyautar da aka bayar tana ganin kan cewa wato mm, dukiya ce wadda ta eh, ko rashawa ce ko kuma ta zo daga masdarin kudi wanda ta san cewa tabbas wannan kudi ne na haramun to wannan shi ne za ta tsaya a kan rasuwarta mm. amma in kawai saboda tana ganin ba ta so ne kawai a masa kyauta din a musu kyautar mm. saboda ko ba ta so ya zamanto tana jin nauyinsa ko makamancin wannan to wannan kaga ya ci karo da kuma fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana karban kyauta idan aka mm. bashi to kuma idan mutum ya rantsuwa akan cewa ba zai yi abu ba wanda yake kuma a shari'a ta zo da sabaninsa to a wajibin da yake a kansa shine ya kafara yi wannan abu to ni kuma ka a cikin wanda na fahimta na wannan tambayar ta ta dai ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da na ambata ba wanda za su sanya ya zama to kan cewa ta karɓan kyautar in kawai ta ƙi karɓan kyautar ne saboda wannan rantsuwar da ta yi ta kafara akan rantsuwarta kuma wannan kyauta ta karɓa ta ba ma yaranta babu laifi kuma in ta ce ta yi kyauta da wani abu daga cikin wannan kyautar hmm. saboda dukiyar 'ya'ya din a mallakar su ita ma ai mallakar ta ce hmm. tana da haƙƙi ta yi ma'arufi akan wannan dukiyar idan ya zama kan cewa ba abu ne wanda yake zai cutar da su ba kamar su kansu sun to mabukata ne mm. to za a kaddamar da bukatar su akan bukatar ba ma waɗansu mm. amma dai wanda ya yi wannan lallai ta kafara mm. akan wannan rantsuwa da ta yi zama kamar masana nuna ta karɓi kyautar don shi ma ya rantsi ne sai ita ta haƙura da ta ta rantsuwar ta karɓa ne eh, to ai ne eh. sai ta kafara sai ta eh, kafara akan rantsuwar ta yi ta ci da miskinai goma ko da tufatar da su ko kuma ta yi azumi uku yamma ma aisha addu'a take nema allah ya sauke ta lafiya shi kuma wannan bawan allah da ya kammala karatu aiki bai samu ba kuma ba ya auren ba ana da burin shi shi kuma mai addu'a Allah ya bashi mace ta gani to Allahu salli ala Muhammadin wa ali Muhammad ita Aisha Allah ya bata Allah ya soke ta lafiya Allah ya bata zuriya tayyiba shi kuma wannan dan uwa da yake neman aiki Allah ya buɗa masa kofofin falalarsa da shi da dukkan sauran samarin mu wanda suke fafutukan neman aiki suna kokarin samun hanyar cin abinci muna roƙon Allah ya buɗe musu kofofin falalarsa Allah ya azurta su a neman aure da yake Allah ya sahale masa ya sauƙaƙe masa ya haɗa shi da mace ta kirki hakanan sauran yan uwa samari masu neman matan aure Allah ya haɗa su da matan aure na kirki mata zawarawa da budurwai masu neman mazajen aure Allah ya haɗa su da mazaje na kirki kuma Allah ya shiryar da su ya albarkance su da abokan zaman su kafa gida wanda yake na musulunci na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya saka da alkhairi Allah ya sa wannan kokari da kuke na karantarwa a mizanin lada kuma masu kallo abin da rike na a shirin fatawa a madadin dukkanin wanda suka ba da gudunmawa ta bayan fage da masu nuna shirin kai tsaye a kafafen na social media da yi na gabatar nake cewa ku ci gaba da bibiyan afirka tv ko da yaushe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu fa gashi rauni fatawa daga malamai na addinin musulunci masu gari duk mai son tambaya ya bugo a shirin fatawa idan ta shigo ya ji amsoshin ta babu nawa fa gashi rauni fatawa daga malamai na addinin musulunci masu gari kuma so kusa gashi rauni fatawa daga malamai na addinin musulunci masu haske